ƙawata ce sosai Kusan san na yana da kyau amma a bar zancen na yi wata ƙawa mai nake so yarinyar nan tana mu me? abubuwa kai irin maganganun fa da mijina baya mu yarinyar nan tana mu kai ga in zo kai kawa kina da kyau miye miye jikinki ya mun kaza kaza bana ma fa ina fito wanka ina fitowa wanka in ka ga yin take hada hmm, tana yanda ka san mayya haka take mu na ce ah na ce bari ta in gwada yarinya nan wani irin halin ya ka yarinyar nan gaba gaba kawai ta fara shashafa ni na ce ah sai me sai wannan na ce to ba zai yi ba to tun daga nan muka rabu da yarinyar nan to kun san shine abin da na nake muku maganar lesbian lesbian nake muku maganar daɗin shi dan ni sai na fahimce ta ta gaya mun yadda ake daɗin shi da me ne a ya samu nake muku bayani dan ban taɓa yi ba ina muku bayani yadda ake jin daɗin shi da me yasa ake yi da komai dai gashi nan to shine na babba ta shawara ba ta ɗauka ba ni take so ni kuma na wannan na ƙi yadda yarinyar nan ba ƙaramin bala'i na gani a wajen yarinyar nan ba na gaya muku idan na fito wanka idan ta zai ja kai ko wani namijin bai kai ta ma irin jin sha'awar mace ba abin akwai ban mamaki ta ce mu ita ko nawa za ta iya kashewa don ta aure ni to don allah jama'a ta yaya mace ke auren mace zai yiwu kuwa a ba zai yiwu ba duk da dai wasu majan su suke jawo musu mata maza ba sa ɗauke wa mata sha'awa sai dai mace da mace su ɗauke mishi sha'awa ta ɗauka ina irin wannan halin mata da yawa suna bi na sosai na ba ta shawara na ce mace ta yawa kunti da ta yi aure zai kuma ta kwanciyar hankali idan ta yi aure watakila ta sami sa'ida a cikin zuciyarta amma ni dai ta na ce shi kaɗai ba tare da wata ba to jama'a ni barin barku a mu haɗu a shiri na gaba maza mutanen mu. <laughs>